sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina wanda kuma ya daidai da ashirin da biyu ga watan shida shekara ta dubu biyu da shida miladiya a nan masallacin Alhaji Muhammadu Indini a nan birnin Maiduguri. Babban abin da na so mu tattauna a kan yau a yau waɗansu mas'aloli ne da suke da muhimmanci. waɗanda na ba su adireshi na tafarki madaidaici ba don komai ba waɗansu usul ne fitakitai da jigogi cikin addini wanda ahalu sunna wal jama'a suka yi imani da su kuma suke kira zuwa gare su kuma suke aiki da su kuma suke fata ubangiji ala ya karɓi rayuwarsu a kai sun karan fari ina roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa dukkan abin da za mu ce a wannan wuri ya zanto ya dace da yardarsa ya zanto ya dace da abin da annabinsa ya isarwa al'umma kafin ya bar duniya ya ubangiji duk abin da za mu ce a wannan wuri wanda bai dace da yardarsa ba bai dace da koyarwar annabin ba bai kuma dace da daga magabata ba ya ubangiji karka ba mu ikon fadarsa ya ubangiji ka farkabe harkar mu yayin da zamu faɗi abinda baka yi darsi abinda kuma yake karo da koyarwar manzon kira annabi Muhammad ka hana mu basira da hikimar fadarsa amma duk abin da ya dace da daidai ya ubangiji ka lautata harkar mu faɗe cikin hikimar zanci ka kuma arzuta mu zuciya ta ikhlasi wanda take neman gaskiya don ina gaskiya take ba wane ne ya faɗe ta ba daga cikin masail da ahlus sunna suka yi imani da kuma suka yi ginuwa a kai abu na farko anna masail ad-din al-ilmiyya wal amaliyya mabniyatun ala kitabillahi ta'ala wa ma sahha min ahadith rasulih muhammad sallallahu alaihi wa sallam ala waqti fahmi as-salaf as-salih الله alaihi dukkan matsala ta addini ko abin da ake kira almasailu na ilmiya wato mas'aloli na kudurin zuci aqida imani da Allah imani da mala'iku imani da manzanni da littattafai imani da saradi imani da kaddara imani da tashin kiyama hisabi hawa saradi shiga aljanna wuta dukkan abin da ya mas'ala ta aqida sune almasailu ilmiya sai kuma almasailu amaliya wato mas'aloli na aiki shine duk abin da ya shafi aiki ne na gaba ba kudurin zuci ba yana daga cikin aqida ta ahlus sunna wal jama'a dukkan mas'ala ta aƙida ko matsala ta aiki to tana ginuwa ne a kan littafin Allah da abin da ya inganta na hadisin manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. ba wata matsala ta aƙida ko ta aiki wadda take wajen littafin Allah wadda take wajen hadisin manzon Allah bisa ga fahimtar magabata na gari idan an ce magabata na gari sune al railul awwal al-jilul faridi fi tarihil bashariyah kaɗaitaccen generation a tarihin ɗan adam wanda ba a taɓa yin irinsu ba ba kuma za a taɓa yin irinsu ba jilus sahaba waɗanda manzo Allah ke khairun nasi karni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum mafificin tsaraikun mutane mafificin mutane su ne mutanen da na rayu a cikin inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zaka ci na addini dole ne ya kasance yana da madogara cikin littafin Allah yana da madogara cikin abin da ya inganta na hadisin manzon Allah bisa ga fassara da fahimta da mahangar sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina ko da ka kawo aya in bata dace da fassaran sahabbai ba ko da ka kawo hadisi in bata dace da fahimtar su ba to wannan abin da ba don su ne musulman farko da suka fahimci ayar kafin suka yi aiki da ita kafin ta da haka sun fi gane ta dan sun ji daga bakin da baya ƙarya shine bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamin su ya fi naka isti idadi da kinsi karfin zuciya su ya tsara naka da haka fahimta kuma ta tsara wannan asal ne daga cikin usul na ahlus sunna wal jamaa duk wanda ya da ahlus sunna ne wajibi ne ya yarda da wannan da zaran bai yarda da wannan ba to ya karya wani jigo daga cikin jigoji da ahli sunna wal jama'a suka yarda da abu na biyu annal imana qaulun wa amalun wasu kuma suka ce al imanu amalun wa niyyatu wasu kuma suka ce al imanu i'tiqadun wa qaulun wa amalun duk wannan maganganun ba a nasu daya dai idan mutum ce ce al iman amalun wa niyya shi imani aiki ne da niyya ma'ana aiki ya shafi aikin harshe ya shafi aikin gaba niyya kuma shine kudurin zuciya kaga da ya koma kaulin wa amalun wa atiqad wanda kuma yace al-imanu qaulun wa amal to shi ma dai dumma ana sai domin idan an ce al-qaul akwai qaulul qalbi akwai qaulul lisan sai kuma yanzu to amal kaga dai ya koma dai duk abu guda uku ne wannan yaruka ne da ahlus sunna suke magana da sun tun lokacin habbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina wasu su ce wannan wasu su ce wannan wanda bai fahimci yaran su ba in ya tashi karantawa sai ya hikaito a matsayin sabani wadan sun ce al ƙaunin qawlun wa amal wadan sun ce al-imanu itiqadun wa ƙaunin wa amal wadan sun ce al amalin amalun wa niyya zantuka guda uku bayan kuma duk zance ɗaya ne ina jin mun fahimta wato imani baya zama imani sai an samu kudurin zuci sai an samu maganan harshe sai an samu aiki na gabbai shi yasa al-imam ibn al-qayyim a cikin littafin madarij as-salikin bayna manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yace martabobi na addini goma sha biyar ne domin da zuciya da harshe da gaba su ne gurabe da ake imani da su to kuma dole akwai kowace ɗaya daga cikin guda uku nan kowane ɗaya cikin guraben nan guda uku akwai wajibi da mustahabi da makaruhi da kuma wato ainihin haramun da ja'izi a kansa to biyar to uku ya zama goma sha biyar kenan wato kenan inda mutum zai imanin zuci bai furta da baka ba bai zama mummuni ba inda mutum zai yi imanin zuci ya furta da baka amma bai sa abin a cikin aiki ba to shi ma bai zama mummuni ba dole ne ya yi itikadin zuci ya yi maganan harshe sannan kuma ya aikata da gaban shi yasa su ahlus sunna wal jama'a suke cewa shi imani shine itikadun bil janan wa nutqun bil lisan wa amalun bil arkan itikad kuduri na zuci mutum ya kudurce ɗayan takar ubangiji da kadai takarsa da cancantar sa da bauta shi kadai baya da abokin tarayya sannan ko mutum ya furta haka da baka yayi kalmar shahada ya faɗi dada dan kalmomi al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar al kalimatu tayyiba wa hudu ila tayyibi min al qawli wa hudu ila sirat al mutum ya faɗi da dada kalma da harshe kenan sannan kuma ya aikata da gabansa an gane ku, to wannan shine imani sannan kuma imani yakan karu sannan imani yakan rabu wanda ayyukan kirkinsa suka yawaita ayyuka na barna suka yi zama kaɗan to imaninsa ya karu ya haɓaku kenan wanda kuma ayyukan barna suka yawaita ayyukan kirki suka zama kadan to imanin sa ya ragu yana zaizayewa har a zo wasu rana a neme shi a rasa bisa ga wannan fahimta ta ahlus sunna wal jama'a al a'malu dakhilatun fi musamman iman ayyuka na gabbai da sallah da azumi da zakka da aikin haji duk suna shiga cikin ma'anar imani ka iya kiran sallah da sunan imani ka iya kiran zakka da sunan imani da zikiri sunan imani al'amr bil ma'ruf imani annahyu anil munkar imani karatun alqur'ani salatin annabi imani fal a'malu dakhilatun fi musamman iman عند أهل السنة والجماعة وبنجد تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم الإمام جمال الدين القاسمي في كتاب محاسن التأويل yace wannan aya ta kunshi dukkan bangarorin imani guda uku kudurin zuci da furcin baka da aikin gabbai dan Allah ce innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum mummune su ne waɗanda idan an ambaci Allah sai zukatan su su firgita wajilat qulubuhum alwajal daga kudurin zuci ne aiki ga kuma zikrullahi wanda aikin harshe ne wa idza tuliyat alaihim ayatuhu at-tilawati ma amalul lisan aikin harshe ne زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون التوكل فيما جاء يشتمل آه، على آه، على آه، على الاعتقاد والامل التوكل كان ايتم زوج يعني بكم ايتم جبين الذين يقيمون الصلاه وانا ايتم جبين ومما رزقناهم ينفقون ايتم جبين سيد صلى بسيد الدنيا da Allah ya faɗi wannan gaba da sai ce ulaika humul mu'minuna haqqa waɗannan sune mu'minai bisa ga haƙiƙa lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun imani yakan karu yakan ragu kamar yadda na faɗa tun kazu Allah ce ne yazdadu imanan ma imani wa idza tulit alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم duk waɗannan dalilai ne da suke nuna haɓakar imani da karuwarsa kamar yadda kuma suke nuna raguwarsa da zaizayewarsa har a zo a neme shi a rasa wannan kuduri ne cikin kudurai a wajen ahlus sunna wal jama'a dole ka yadda da haka ka yadda imani lallai a same shi akan harshe a same shi akan gabbai a same shi a cikin zuciya sannan kuma yakan kare ka rau mas'ala ta uku daga cikin masail da ahlus sunna wal jama'a suke yadda da su imani da cewa akwai awo a ranar tashin kiyama والوزن يوم إذن الحق ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون وبنجي تي أو أوان نيني نرام ذات الإيامة جسكني دوك واندا ما أو نزل سكي نوي وانا كان يلا سكي وانا سكي ربوسا الله سامو سكي واندا فو ما أو نزل سكي توبا سكي نوي سكي روني وانا يلا سكي وانا سكي سابر دكا ونزل Allah tsare mu daga cikin dalilai na shari'a sun nuna za a auna ayyukan mutum wato za a rikidar da sallah da zakka da karatun suratul baqara da ali imran su zama kamar wani abu mai gangan jiki wanda za a iya dauka a dora akan sikeli ya auna dalilin na shari'a ya nuna haka cikin hadisai ingantattu daga manzo sallallahu alaihi wasallam dalilai na shari'a sun nuna za a auna takardun da aka rubuta ayyuka ne cikin su dalilai na shari'a sun nuna haka ko hadisi cikin sunan ne dalilan shari'a sun nuna za a ɗauki mutum ne shi kan shi a ɗora shi a kan sikeli dan a auna nauyinsa a ga ya dace shi aljanna ko bai dace shi aljanna ba abinda zai nauyaya mutum ba da girman jiki da ya tafi da shi daga nan gidan duniya ba a abin da zai nauyi ne imani da takawa za sa yi nauyi ko da baya da girman jiki a nan gidan duniya abin da zai sa ya to baya da nauyi shine rashin imani da rashin takawa shine zai zai zai yi komin girman sa sai a baya da nauyi manzo Allah ya faɗa cikin hadisin bukhari yace za a zo da mutum gashi babba gashi da kiba lakinnahu la yazunu inda Allah ba uba. a wurin ubangiji ta'ala bai kai nauyin fuffuken sauro bai an tsora shi kan cikin saboda rashin imani rashin takawa rashin ayyuka na tsayi wannan wajibi ne mu yarda da wannan yadda da wannan abin da yake nunawa mu gane adalcin Allah cewa ba zai zalunci bayi ba in har za a auna aikin a auna takardar da aka rubuta aikin a ciki a auna kai mai aikin to an kai makura kenan wajen yi maka adalci Ridin din da waɗannan aune aunan suka bayar a kansa za a gina maka hisabi amma ila jannatin aliya wa tufuha daniya yuqalu li aliha kulu washrabu hani'an bima asraftum fil ayyam al khaliya wa imma ila nar al me wannan ke nunawa ya zan yi Ma'aunin ayyuka na su yi nauyi jikina ya yi nauyi ba ta hanyar mai ba ta hanyar mai na kudurce a zuci na alkhairi na aƙida na imani da kyakkyawa wanda aka gina kan dalili kwakwara yana daga cikin usul na ahlus sunna wal jama'a na hudu kenan da zan faɗa yanzu التمسك بما كان sahabatu صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء بهم وأن من انتقص أحدا منهم أو أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدئا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه سليما yana daga cikin shikakikai da ahalus sunna wal jama'a suka yarda da su yin riko da abin da sahabbai suka kasance a kai wato abin da suka kasance a kai na akida abin da suka kasance a kai na aiki abinda sai ta kanci kai na maganganu wannan asalin ne cikin usul ahlus sunna wal jamaa ka bincika wani irin aiki sahabbai suka kasance a kai don nima in yi irin wannan wata irin aqida suka kudurce a zuci don nima in kudurce irin wannan wani irin maganganu suke gudana a harshen su sunan addini don nima in yi irin waɗannan maganganu idan aqida da ta kudurce a zuci ta sha bamban da ta maganganun da kake faɗa a baka da sunan addini banda maganganun na rayuwar duniya na yau da gobe da sunan addini ya ta banban da nasu aikin ka na gabbai da sunan addini ya ta banban da nasu babu yanda za a ka zama shiryayye dokar aikin naka da aqidar ka da maganar ka zanto karɓaɓɓu shine ya zanto cewa sun yi daidai da nasu habban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ubangiji ta'ala ya hikaito mana abin da yahudu suke na kokarin kiran mutane zuwa ga addinin su da abin da kirista suke na kokarin kiran mutane zuwa ga addinin su lokacin annabi wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu suka ce wa mutane ku zama yahudu sai ku tuni su kuma kirista suka ce ku zama kirista sai ku tuni kunu hudan aw nasara tahtadu sai Allah ce kun bal millata ibrahima hanifa wa ma kana min ka da su a'a mu muna bin addinin annabi ibrahim ne kakkin addini wanda babu shirka a cikin sa wa ma kana min al-shirkin annabi ibrahim ko babu shirka cikin addinin sa amma ku yahudawa kun shirka cikin addinin ku tunda kun allantar da ubangiji kuma kirista kun shirka cikin addinin ku tunda kun allantar da annabi isa wa ma kana min al-shirkin annabi ibrahim ko ba mushriki bane ba قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أهل منهم ونحن نحن مسلمون كتي دا سوكو مسلمين كتي دا يهود الكرسة عند الكرم قويق وبجريس كتي دا سو مو من إيمان دا الله من إيمان دا بندا كفكر من من إيمان دا بندا كفكر ودا النبي إبراهيم دا إسماعيل دا النبي إسحاق دا النبي يعقوب دا الأسباب من إيمان دا بندا كبيو أنه موسى دا وندا كبيو النبي إسحاق mun yi imani da dukkan wani littafi da aka fassarwa wani annabi a baya la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun ba ma rarrabewa cikin annabawa kowanne mun yi tabbata wa mu mun mika waya ga Allah ga Allah madaukaki ku ce da su haka sai Allah ce fa amanu bi muslima amantu bi yayin da kuka faɗa masa sa in sun yi imani da irin imanin baka dahi ta da wato sun shigi ashe imanin naka baya zama karɓaɓɓe sai ya dace da irin na sahabbai fa in amanu bi muslima amantu bi fakad tadaw wa in tawallaw فإنما هم في ثقات فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون da haka wannan cikin ne cikin shikashikai a wajen ahlus sunna wal jama'a cewa shirya shirye kamata zama shirya sai ka dace da shiryar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma kai koyi da su bisa ga haka suka ce man intaqasa adam min wanda ya kuce ɗaya daga cikin wani daga cikin sahabban manzon Allah dan ya rage masa matsayi ya kuce au gaba ko ki bi hadasin saboda abin da sahabin yayi au zakara a ko ya shagaltu da faɗin kurakuran wannan sahabin ai lokaci kaza yayi kaza ai lokaci kaza yayi kaza duk wanda aka yana haka kana mubtadi'an to shi dan bid'a ne ba kuma zai fita daga cikin ramin bid'a da ya fada ciki ba hatta ya tarahama alaihim jami'an har sai ya roƙan wa sahabbai gafara su duka kar ya ware ya ce banda wani wa yakuna kalbuhu saliman zuciyarsa ta zanto babu datti ba kura a cikinta na nawa wani sahabi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to anan kun riga kun san cewa wane ne sahabi domin ta'arifin sahabi da malamai suke yi mutum baya zama sahabi sai ya cika sharuɗa uku sharadi na farko ya zanto ya taɓa gamuwa da annabi ba wai ganin annabi ba gamuwa da shi dan kalmar ganin annabi tana da faɗin ma'ana a tana da tsogucin ma'ana sama da kalmar gamuwa da shi domin ba dukan wanda ya gamu da annabi bane ya gansa Abdullahi bin Umar Maktum ya gamu da annabi shine ma mai kiran sallah a masallacin annabi Sai daga cikin masu kiran sallah ne a masallacin annabi amma bai taɓa ganin annabi ba saboda shi a ake gamuwa din ake izina da ita ba ganin ba ta iyawa da ka gamu da shi ka ganshi ta iyawa da ka gamu da shi baka ganshi ba idan ka zo ta'arifi kace as-sahabiyyu huwa kullu man ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wa amana bihi wa mata ala al-islam sai malamin su muka istidraj cewa idan kace ar-ru'ya hiya allati tuhaqqiqu as-suhba to anan mun Abdullah bin Umar Maktum bai zama sahabi ba kenan lakin al-luqya hiya allati tuhaqqiqu as-suhba kace man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa amana bihi wa mata ala zalik sukan kara su ce walau ta kallalat ridda ko da mutum ya yi iman da annabi gashi ya game da annabi daga baya sai ya ridda kafin ya mutu kuma ya sake dawowa ya imani ya mutu kan imanin har yanzu nan su sahabi tunda dawowar da ya ta kanta da laifin da ya yi na ridda to a nan gurin wannan shine sahabi kaga kenan sahabantaka zabi ne daga Allah ba yawan aiki bane ba kar wani ya dauka zai yi karatu ya yi duk yamin da da azumi da waye dan ya zama wace gari kawai ya dake yaron din kansa ya zama sahabi ba zai yi ba wannan zabi ne daga ubangiji Allah ne ya zabe su ya kawo su ke zamani da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka zama su da kansa ya zama su da ya aura a gidajen su kuma suka aura a gidansu ya auri Aisha yar Abubakar ya auri Hafsa yar Umar ya auri Ramla yar Abu Sufyan da sauran waɗanda ya aura su kuma a gidansa aka aure Zainab aka aure Rukayya aka aure Ummu Kulthum aka aure Fatima duk a gidansa kaga sun sun yi wannan kullatacce ne din abinda ake kira ar-rawabiq al-ijtima'iyya kullatacce ne ta zaman tare tsakanin su da juna ya saya a wajen wajensu sun saya a wajen wajensa so ne ma mu mamu ɗinsa a sallah guda biyar ta ne da idi da kuma sallar juma'a da su yi yakin uhud da badar da su aka yi bai'atul ridwan da su aka yi ghazwatul ahzab رجال صدقوا ما عهد الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا to kaga suna da babban matsayi ke kenan su sahabbai dan haka sai mutum ya girmama su dan wannan matsayin dan suhuba dan suhuba din ba sai ake ba kuma ibada ba ce gairu muktasaba ikhtiyaru min Allah ta'ala wa sifa'un minhu ta'ala zabi ne daga Allah ba sai ake ba shi yasa aka yi bushara da zuwan annabi cikin at da Injila su ma aka ambaci sufofin su cikin at da Injila في النبي أنت يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم فطرهم والأغلال التي كانت عليهم سوكم بيت أتت محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود معناه صفر دعاء كاوتي أشداء على الكفار بعد ذلك ورحماء بينهم بيو تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من اثر السجود دكا ودنا ابا بن سينا الله ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل ذلك انا نفهم المذكور abinda aka ambata ɗazu nan a shidda الكفار al بينهم تراهم ركعا سجدا tarahum ruk'an sujudan zuwa karshe zalika wannan abin da aka ambata maka masaluhum shine siffar fi tawrati a cikin at-taura wa da siffar fil injil dan masal ana nufin al-wasf walillahi al-masalu al-a'la yani walillahi al-wasf al-a'la wa al-aziz to da haka in ma sun yi wani laifi tsakaninsu da ubangiji ubangiji ta ya ce ya gafarta musu a cikin ayoyi masu yawa barin mu ba ku ɗaya kawai don misali ubangiji ta ala ce a karshe karshen suratul anfal walladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا الله ce waɗanda suka yi imani yanzu Allah ne yake bada shaida kan imanin idan wani zo ce ji bai yadda ba ina amfani yadda sa dama wai ki yadda sa wa hajaru suka yi hijira wa jahadu fi sabilillah suka yi jihadi dan yada kalmar Allah kaga muhajirun kenan wallazina awaw wa nasaru da waɗanda suka karɓi bakuncin annabi da sahabban da suka zo yan madina kenan wallazina tabawu dar wal imana al ansar wa nasaru al ansar gaba ɗayan su sai Allah ce ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan su ne mulmunai na hakika duk wanda ba su ba ya shiga ayan nan ne a cikin rububi amma su sun shiga ta kofa ba ta window ba humul mu'minun haqqa lahum maghfiratun wa rizqun karim to waɗanda ba su ba suna cewa wallazina amanu min ba'du wa hajaru min ba'du kenan cikin rububin kenan ko ba haka ba dan haka dai usul ne cikin usul ahlus sunna wal jama'a وآله tamassuku sallallahu alaihi wa na biyar daga cikin asalai da suka kai na imani itikadu anna khayra hadhihi al-ummati ba'da nabiyha Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman ولا بد من من تقديم هؤلاء الثلاثة كما هو هدي الصحابة رضوان الله عليهم ولم يختلفوا في ذلك wato dole ne mutum ya yi imani akan cewa mafificin mutane ta fuskar falala bayan annabi a cikin wannan al'umma tamu ne sayyidina abubakar sannan sayyidina umar sannan sayyidina usman gabatar da waɗannan guda ukun ala hada tartib a bisa ga wannan jeri wani abu ne na ijma'in ahlus sunna wal jama'a wani abu ne da ahlus sunna sun sallama akai an gane ku Abdullahi dan Umar Allah ya kare da adare yace kunna na'uddu wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hayyun wa ashabuhu mutawafirun mun kasance muna ta yayatawa da baka muna kidayawa annabi na da rai bai mana musu ba ragowar sahabbai naci wanda suka girme mu mu yara suna jin muna faɗa muna maimaita ba su yi mana musu ba cewa me mabibicin wannan al'umma shine Abubakar, summa umaru summa usman summa ali yace wanda yake kowa falala bayan annabi shine abubakar sannan umar sannan usman sannan sai abdullahi da umar ya turo bai kara kowa akai ba to daga wannan ukun wa yake biyo baya wajen falala daga nan wanda suke biyo baya ta fuskar falala su ne guda biyar wanda idan an hada da Usmanu su ne yan kwamitin shura wanda Umar dan Khattab ya kafa ya ce su zaɓi Halifa in ya mutu kaga Usman yana cikin to daga nan sai wa sai Aliyu sai Falha ibn Ubaydullah sai Az-Zubair ibn al-Awwam sai Sa'ad ibn Abi Waqqas sai Abdurrahman ibn Auf kaga guda biyar din in ka hada da Aliyu sune shura committee to da haka waɗansu malamai suke da ra'ayin mafifici Abubakar sannan Umar sannan Usman to kuma waɗannan hudun waɗannan biyar din su kuma matsayin su daya domin a lokacin duk wanda aka zaba aka sa a halifa ya cancanta tunda Umar ya zaɓi su shidan ne a matsayin su zaɓi halifa a wajen su ko cikin su ina fatan kun fahimta to su kuma sai suka zaɓi Usman kenan cikin su duk wanda aka sa ya cancanta ya zama yan talha bin ubaidillah aka sa ya cancanta yan zubair bin al-awwam aka sa ya cancanta abdurrahman bin awf ya cancanta sa'ad bin abi waqqas ya cancanta ina fata an fahimta ma'ana duk wanda suka sa cikin ragowar waɗannan sauran ya cancanta ya zama wato ainihin khalifa amma dai dalilai da dama sun nuna fifikon aliyu akan dalilai da dama sun nuna fifikon aliyu akan ragowar akan ragowar hudun aliyu ya ci sauran hudun to idan ka zo ka kawo waɗannan hudu a bayan aliyu ma'ana ukun nan sun suka fi kowa falla sannan aliyu ya zama na hudunsu sannan kuma sai ka kawo waɗannan hudu a bayan aliyu yanzu kana da mutum nawa takwas yanzu ya rage ka maka mutum biyu da za ka cika a cikin nan gurin sai su zama gaba ɗaya su ne goma da aka wa bishara da aljanna wannan mutum biyu shine sa'idu bin zayid da kuma abu ubaida amir ibn al-jarrah idan ka haka shikenan sun haura ta furi goman sun cika kenan goman sun cika kenan to waɗannan sun suka fi kowa falala to daga nan saiwa sai mu ɗauki almuhajirun sannan al'ansa ko kuma ya gane sai malamai suka ce karka ɗauki almuhajirun gaba ɗayan ɗauki muhajiru badrin wanda suka muhajirun amma wanda suka je yakin badar sun fi muhajirun da ba su je yakin badar falala sannan al'ansar min ahli badrin su ma sun fi al'ansar waɗanda ba su je badar da falala saboda badar tana da wani matsayi ta ita ce yawmal furqan yawmal taqal jama'an awwalu mashhadin shahidahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam farkon gumurzu da aka yi kenan tsakanin mummunai da kafirai saboda haka rana take da wata falala ta musamman wanda ya je yakin an riga an gafarta masa shi yasa Hafiz bin Abi Balta duk abin da yayi da sahabbai suna cewa aji abin da kansa manzo Allah ya ce da'uhu fa innahu qad shahida badran ku kyale shi ayyaji badar anna Allah tala ala ahli badr fa qala a'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum to daga nan gurin sai waye riga shiga musulunci waye biyo bayansa akan kalli riga karka musulunci hijirarka sai ka fi mutum falala wanda ka riga shi shiga ko ka riga shi hijira ina fata an fahimta sannan akan kalli mudda ba tsawon lokacin da kai na sahabantaka da annabi ka daɗe da shi ko kuma a'a sau ɗaya ka taɓa ganin shi akwai sahabin da gaba ɗaya tsawon lokacin sai na tare da annabi har annabi ya bar duniya yasa sa abubakar da umar manzo Allah zai ce dakaltu ana abubakar da umar kharajtu ana wa abubakar da umar yasa da dama zai ce na shiga wuri kaza ni da abubakar da umar mun fita ni da abubakar da umar ma'ana kaga akwai mulazama asuba ma'al mulazama amma akwai sahabin da su ɗaya taɓa ganin annabi shine lokacin da annabi ya zo aikin hajjin bankwana daga lokacin gobe ƙara ganin annabi ba akwai wanda ya mutsa kusa sun gaisa akwai wanda daga nesa aka ce gashi sai shine rasulullahi yana kan taguwa ya gani daga nan da sake ganin shi ba kuma shi sahabi ne wannan din ya bashi sahabantaka ya shiga cikin taron da annabi yana ciki yana jin sautin annabi annabi na magana Abdullahi dan Umar ya ce tsayuwa da suka yi tare da annabi sa'a daya ta fi duniya da abin da ke cikin asali na shida daga cikin usul ahlus sunna wal jama'a shine girmama iyalin gidan annabi yadda da falalarsu are haƙƙinsu wannan duk abu ɗaya ne to su wane ne ahlul bait idan kana son ka yi ta'arifi wanda ba zai gajiyar da kai ba ahlul bait suka ce su ne azwajun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wa zurriyatuhu wa kullu muslimin wa muslimatin min bani hashim ta kare azwajun nabi sallallahu alaihi wa sallam wa zurriyatuhu wa kullu muslimin wa muslimatin min bani hashim wannan sune ahlul bait idan ce azwajin nabi matan annabi su kuma sanannu ne ababen gida yawa ne sha ɗaya su ne matansa ya mutu ya bar guda tara akwai wanda suka riga shi rasuwa kenan guda uku sun riga shi rasuwa nan, shi kuma ya mutu ya bar guda tara a duniya waɗannan su ne matan annabi to suna cikin alul bai suna wajibi ne mutum ya girmama su hasali ma ubangiji ta'ala ya ɗora nauyin da ke kan mu game da matan annabi daidai da nauyin iyayen mu mata akan mu annabi ya aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum matan annabi ɗin iyaye suke a wurin dukkan wani mamuli a duniya shi yasa aka haramta wani ya aure su bayan annabi ya bar duniya Allah ya ce wa ma kana lakum an tu'zu rasulullah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan inna zalikum kana 'inda Allah azima bai dace ba ku cutar da annabi kuma bai dace ba ku ce za ku auri matansa bayan ya bar duniya wannan tasa annabi ya bar duniya ummu na aisha tana da shekara 18 takwas. in a yanzu ne tana cikin budurci tana gigi na kuruciya annabi ya bar duniya tana da shekara takwas. ta rayu har tsawon shekaru shida kafin ta mutu ma'ana bayan annabi ya bar duniya ta yi shekara nawa kenan ta yi shekara arba'in da hudu dan tana da shata yanzu can gudanar arba'in da takwas sai sallah sai kiyamul laili sai azumi sai karantarwa sai bada hadisi saboda ne hikimar kasa auri kowa bayansa saboda mace mummuna idan ta mutu za a haɗa ta da mijinta mummune a gidan aljanna idan mazaje da yawa sun aure ta to za a haɗa ta ne da mijin karfe a gidan aljanna shi yasa ummu darda matar abu darda da abu darda ya mutu sai take ba za ta yi aure ba sahabbai suka ji suna mata nasiha take ba ai auren ne ba na so ba amma na dauka cewa zan iya jurewa dan ba na son a masa mun miji a gidan aljanna to kaga anan in wani ya auri matar annabi kenan sai zanto ita ce matarsa a can wurin to amma sai aka haramta wa kowa da kowa dan sa a nan su matan sa a can wannan matar annabi kenan sai zurriyar ko zurriyar annabi zurriyar annabi sune ƴaƴa da jiko to annabi kuma ya haifi ya'ya bakwai duk sun riga shi mutuwa sai guda ɗaya ya bari a duniya uku maza hudu mata ukun abdullahi da alkasim da ibrahim mata zainab ruqayya ummu kulthum fatima dukkanin su sun riga shi mutuwa ɗaya ce kawai ta rayu bayan sa ita na fatima to su waɗannan 'ya'yan naki inda suna in fito su waɗanda suke da ‘ya'ya suke da jikoki har ya zuwa yau idan aka samu kai din nan wani da kike garin Maiduguri yau dan wani dai dan wani dan wani dan wani har dai dan Fatima to kana cikin alu dai in mun bi igiyar tarihi ya mun ga abin haka yake ba kwana kwana wannan gaskiya dan abin abin ba ne, bane yan sai wani ya da da'awa ya ce ki jikan Hussein ne ko jikan Hassan to wannan da'awar in ta zanto ta gaskiya to kana da wannan falalar in ta zanto ƙarya to kuma la'anta ce ta hukunka cikin hadisin da saka man intasaba ila ghairi abihi fa alayhi la'natullahi wal malaikatu wan nasi ajma'in kaga ba karama abu bane wannan shi yasa baka da aure na babana ne ko ni irin gidan wani ne sai bisa ga tabbas ba bisa ga zato ba sannan kuma karka yi ƙarya idan kai ƙarya ga wannan ya ki dan haka waɗannan suna zuriyar annabi mana da tarihin abin nan Zainab ta haihu amma kuma ƴarta ta mutu sun ma annabi na da rai muna tarihin na na Fatima ta haihu ya ya'ya biyar da Hassan da Hussein da Muhsin da Ummu Kulthum da Zainab kaga annabi na da ƴa Ummu Kulthum yana da kuma jika Ummu Kulthum da gidan Fatima kuma yana da ƴa Zainab yana da kuma jika Zainab to dukkan ƴaƴayen waɗannan ana kiransu ana kidaya su cikin azubai kaga zurriyyatu kenan sai kuma kowane musulmi mun namiji ko mace wanda yake dangantuwa zuwa gidan bani hashim to waye hashim shi hashim shine baban abdul muttalib abdul muttalib shine baban abdullahi wato mahaifin annabi sannan shine baban abu talib mahaifin aliyu shine kuma baban abbas mahaifin abdullahi da abbas sai shine baban hamza an gane sai sayyidu shuhada sannan ne baban al-harith sannan ne baban safiya to kaga dukkan wani musulmi da yake dangantuwa zuwa ga waɗannan gidajen an gane ko musulmi kaga sharadin sa ya zama musulmi namiji ko mace yana dangantuwa ga wani gidajen to yana cikin alul bai wajibi ne jin girman su a cikin zuciya don su irin annabi ne girmama su shigar da su cikin salati mutum zai ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi ko matsayin su daban-daban ne du'a'u bai don wani ya fi wani falala dan kusancin wani ya kusancin wani da annabi Ali bin Abi Talib Abul Bayt Abbas Abul Bayt ne amma kusancin Abbas zuwa ga annabi ya fi kusancin Ali bin Abi Talib zuwa ga annabi duk da idan an zo falalar sahabbai haka a jerance Ali ya fi Abbas amma idan an zo cikin Ahlul Bayt Abbas ya fi Aliyu kusanci da Annabi suka ce shine cikin hukumar dan Khattab lokacin da ya tashi yin addu'a ta salatul istisqa yana yin tawassuli da sahabbai suna yin tawassuli da addu'ar annabi lokacin da rai bayan ya bar duniya sai suke tawassuli Umar ya rika tawassuli da mai addu'ar addu'ar Abbas bayan a lokacin Aliyu na nan saboda mai Aliyu sahabi ne alul bait ne Abbas sahabi ne alul bait ne sai dai Abbas akrabu ila nabiyyi min Ali da haka sai ce Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina fataskina واليوم نتوسل إليك بعم نبينا شيني الأباس يكي كتك من الدعاء ga Aliyu kuma nan malamai suka ce fikin hukumar ɗan Khattab ya ga cewa Abbas ya fi kusanci don shi Abbas kai tsaye wato wane ko kare ga Abdullahi yayin da Aliyu bin Abi Talib kuma dan Abu Talib ne Abu Talib kuma shine dan uwan Abdullahi tsakanin Aliyu da Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai matatakalar da tsakanin Abbas da Annabi sallallahu alaihi ba ta kai wanda matatakalar yawa ba to abin da ya kalla ke abin da ya kalla ke kuma shi sa aka gane fiqhun Umar dan Khattab lokacin da ya zo wajen Aliyu yace da shi ina neman aure <laughs> yace a ina yace a gidanka yace gidan zan da ko ta matar aure yace ga ummu kulsum nan kuma tana yarinya karama ba ta kai shekara goma ba Umar na neman ta aure Umar dan Khattab yace ba wai sha'awar ta nake a matsayin mace ba ko wani mai sai na auri mace amma na ji hadisin annabi da yake cewa dukkan wata dangantaka za ta yi ke a ranar tashin jama'a sai dangantaka ta ce za ta yi yake to sun so in aure ta dan tun da ita yar Fatima ce Fatima yar annabi in yi aure a gidan da dangantakar ba za ta yanke ba bayan na yi aure a gidan da dangantakar za ta yanke فإذا نطق في السور فلا أنساب بينه يومئذ ولا يتفاءلون هو بلين أورو أجلن بين جنتك وباتعي لن نعم، أنا جاني في كيف حكومة الخطاب أتكي تري آل البيت سنة ببما زي أصلي نبقي لكي تكون أصول أهل السنة والجماعة فيني واتو من أصول أهل السنة والجماعة أن كل بدعة في الدين ضلالة وليس هناك في الدين بدعة حسنة أو مستحسنة wannan shi cikin da duk ahlus sunna sun yi tafaki a kansa dukkan wata bid'a a cikin addini bata babu wata bid'a kyakkyawa babu wata bid'a mai dama dama Sai wai dan kana da dama dama a je a yi ta sai dai akwai bid'a mai rangwamen hadari wata bid'a ta fi da hadari amma da dukkan su sun yi tare a cikin suna da hadari a nan gudun na ce kullu bid'atin fi dini dukkan bid'a ame a cikin addini wato banda bid'a a cikin rayuwa bid'a a cikin harkokin rayuwa shine wannan ginin da masallaci shine wannan fankar shine wannan mic din da muke amfani da shi shine waɗannan speakers da suke kan masallaci sune amplifier sune kyamarar nan da ake ɗauka sune tabar koda ɗin wannan bid'a ce cikin rayuwa ba cikin addini ba ba mai tabar koda ɗin da zai ce tashin ta ta wancan lada da yawa ba wani wanda zai ce tun da shi jibi yake hawa shi motar ya fi mu samun lada tun da kudin jib da tsada sama da mu da muke haya Toyota irin daban wani ba wani wannan bid'ar rayuwa ce ba ta addini ba a hana kowa ba babu la ya ta'allaqu biha sawabun wala ajrun wannan sai dai a tambaye ta ta wata hanya ka samu ta hanyar halal ko ta hanyar mai haramun amma babu ƙarin lada ko fifikon lada ina fata an fahimta masallacin da yake da lasbika da wanda ba da lasbika ba wani ƙarin lada ko rabancin ko karancin lada a ciki shi ne ce wannan amma idan mutum yake zai zikiri zai salati zai karatun alqur'ani zai wani azumi zai wata ibada zai bikin maulidi to na ce na bid'a ke na cikin addini na hujjarka ya kawo hujja don a karba in ya kasa kawo hujja kuma a mayar masa da kayan sa ce kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fil nar don kun san akwai wadansu malamai da suke halakar da mutane sai su ce ai ko ahlus sunna jahilai ne jirgin sama ba bid'a bane makarfan ba bid'a bane mota ba bid'a bane malum malum babbar riga ba bid'a bane ba wannan jahilci ne duk wanda ya faɗa wannan ya bada adireshin su cewa shi jahili ne ma sa abin da yake ko jahili ko mai sare ko yana so ya fadda sahu, ya shiga cikin abin nan ya fice ya tayar da kura ya wuce ba tare da an gane ba jahilai su kabara suna tsammanin abin kirki yayi wa hum ya sabuna annahum yuhsinuna sun'a to san fashin ne suke dai idan kana so ka gane bid'a hakikanin ta'arifin bid'a sai ka koma littafin Abu da ta shafii littafin al'ita ittisam ba taɓa wallafa littafi akan bayanin bid'a ba irinsa suka ce da mai shi ya kammala shi da an kare amma sai Allah ya karɓi rayuwarsa ba tare da ya kammala littafin ba amma abin da ya rubuta din a yanzu din jaudar littafin tunda yana cikin malamai mutakaddimun can sama sama can sama da yawa ba wai a kusa bane ba yau ya bar duniya da kusan shekaru 100 ko na abu makamancin haka kaga ai ya saboda haka Abu Ishaq al shafii babban malami ne a mazhabar Malikiya yayi tarihin bid'a daga jin tarihin kasan cewa ka shigar da jirgi ko wani mota ko wani abin da ba ta taso ba dan cewa tariqatun fi dini muhtara'a tudahi shar'iyya yuqsadu bi suluki 'alayha al-mubalaghatu fi ta'abbud lillahi ta'ala wata hanya ce a cikin addini kaga banda hanya a cikin rayuwa hadisin muslim ya nuna mana lokacin da sahabbai suke yin killi na dabino sai annabi ya hana su ina ganin baya da amfani sai suka daina sai dabinin su kuma ya lalace ba su samu amfani ba sai manzo Allah ya ce ya bana ba a samu dabino da yawa suka ce muna yin killi kana mu ka ce ba da amfani ta ah, yo aini na faɗa ne a tunani na ba magana ta ta addini ba an sun halon min ne su sukuni duniya kun fi da sanin duniyar ku ku je ku yi cikin nemin ku suka je suka cigaba da kuma suka cigaba da samun dabino sama da amma in mutum zai zikiri zai salati zai duk abin da zai ce yana neman ladar to sai ya zo wajen annabi kenan ba wata bid'a kikkiawa ko da kaga wani ya ce bid'a kyakkyawa to ka kirga wannan ta ɗaya zaka fassara ta ɗaya daga cikin fassarori guda biyu ko dai ka dauka yayi kuskure tunda shi ba ma'asumi bane ba ko kuma ka dauka cewa duk abin da za a ce masa bid'a kyakkyawa to hadhihi bid'atun fid dunya amma dukkan abin da ba bid'a a cikin duniya ba to ta zama bid'a mummuna kenan wato bid'ar rayuwa ta zama ne kyakkyawar bid'a tunda wannan ba a hana ba ba wannan nasi na alqur'ani da ya hana ku shiga mota ko ya hana ku sa riga ko matukar abin da ake so ya zanto halal ne kuma tufafin na cikin nau'in kayan da aka halatta muku baya cikin nau'in kayan da aka halatta muku ina fata mun fahimta daga nan sai asali asali na takwas من أصول أهل السنة والجماعة الالتزام في السنة والجماعة ونبذ الفرقة والجذور دون أهل السنة والجماعة silzinci al'ummar musulmai kada su ware kansu daga cikin al'ummar musulmai an gane ku sannan silzinci duk abin da zai haɗa su kar su jawo wa kansu abin da zai raba su a kan ƙwar'ani da hadisi alamar shirya da bin sunna kenan rabuwa da saɓani alamar bid'a da kuma kaucewa ta farkin shari'a wai me yasa ma ake kiran ahlus sunna wal jama'a irin ne irin na annabi sannan kuma sai aka ce wal jama'a suka ce lafazin al jama'a din nan ana fassara shi da ɗaya daga cikin ma'anoni guda biyu wanda ba sa cin karo da juna ma'anar farko ta al jama'a sune mutanen da suke tare da sunna an gane ko mutanen da suke tare da sunna wato kenan suna tare da wanda yake tare da sunna ba sa rabuwa da wanda yake tare da sunna to kuma taruwa da sunna idan aka ce wane yana tare da sunnar annabi wane yana tare da sunnar annabi to wane suna tare da sunnar annabi shin ana nufin yana tare da ita ne ɗari bisa ɗari sai yadda babu kuskure babu mantuwa babu laifi ko ana nufin yana tare da ita ne a mafi rinjayen ko ba da mu ji mafi rinjayen hali saboda me saboda shi ba masumi bane ba Ja'far bai zama masu ba Sheikh Muhammad Abbaji bai zama masu ba Imam Ali Gaske bai zama masu ba Malam Madu Mustafa da sauran dukkan wani mai da'awa a nan Najeriya ko a waje irin manyan malamai da suka rasu irin Sheikh Bin Baz Allah ya gafara gafara Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani Sheikh Muhammad Salih Ibn Uthaymeen da sauran manyan malamai jigajigan sunna duk babu masu a cikin Amma amma kowanne ana mu'amalanta sa ne saboda ne mafi rinjayen halinsa shine alkhairi to kana tare da shi ba za ka rabu da shi ba in ka rabu da shi kai bid'a wannan ta sa sahabbai suka kasance tare da ƴan uwansu sahabbai duk da cewa akwai mai kuskure a jiki abubakar zai saba umar umar ya saba abubakar amma bai nuna kuma ya rabu da shi kenan usman zai saba ali ali ya saba usman amma kuma bai nuna ya rabu da shi kenan saboda ka'idar sunna din ita ce a hadu ba a rarrabu ba duk inda aka rarrabu to bid'a ce take raba mutane amma suna hada kan mutane take ba ta wargaza su in kaga mutane suna sunna sun rabu to ba su fahimci sunnar ba sun dauki wani abu suna tsammanin sunna ne ko bai zama sunna ba saboda wani dalili cikin dalili bari in karanta muku wata magana nan cikin littafin al aqidah sahawiyya na ibn al iz al hanafi a cikin shafi na 382 abin da ya faɗa ya ce wa nattabi'u sunnata shi mai asalin littafin al-Imam Tahawi wa nattabi'u sunnata wal jama'a muna bin sunna muna bin taron al'ummar musulmai mu haɗu mu da su akan kitabu da sunna wa najtanibu shuzuz amma mukan kaucewa shuzuz shuzuz ne mu fanɗare mu kaɗaita da wani ra'ayi da muka saba a sauran ƴan uwanmu musulmai wal khilaf mukan kauce wa sabani iyayen mu wal furqa mukan kauce wa rarrabuwa iyayen mu al imamu tahawi yana magana ne akan sharhin aqidar ahlus sunna wal jamaa shi kuma ibnu abil iz al hanafi da yazo sharhi sai yace as-sunnatu tariqatu rasul sallallahu alaihi wasallam idan an ce sunna ana nufin hanyar da annabi ya rayu akai ta aqida da magana da aiki wal jama'a idan an ce jama'a kuma ana nufin jama'atul muslimin jama'ar musulmai wa hum as-sahabatu wat tabi'una lahum bi ihsan ila yawmiddin sune sahabbai da waɗanda suka bi farkin su tare da kyautatawa har zuwa tashin kiyama fattiba'uhum hadiyun bin su shiriya ne wa khilafuhum dalalun saba musu bata ne sannan sai ci gaba da kawo nassoci na alqur'ani da hadisi قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما amruhum ila Allah duk ayoyi ya kawo bayan wannan sai kuma ci gaba da kawo hadisai wa sabata fi sunani الحديث الذي صححه الترمذي عن الإرباض بن سارية وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها الأذن أرجو عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين باين يا جماعة سيكاو مجانا الصحابي وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يتي وتمجانا تفكيو banda littafin Allah da sunnar annabi wata magana ta fi kyau irin maganar Abdullahi dan Mas'ud lokacin da yace man kana minkum mustannan falyastanna biman kadmata a cikin ku duk wanda zai koyi to yayi koyi da wanda ya riga ya mutu fa innal hayya la tu'minu alayhi alfitna rayayye ba a amince masa fitna ya iya zama shirye da safe kafin yamma ya bata ya iya zama shirye da yamma kafin safiya ya bata yace duk wanda zai koyi duk wanda zai riko ya yi riko da wanda ya riga ya mutu ana nufin ya bi tafarkin wanda ya riga ya mutu kan shirya fa innal hayya la tu'minu alaihi fitna to yana son ya nuna mana wane ne wanda ya riga ya mutu da muke so a yake so a yi koyi da shiryarsa yace ulaika ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam su sahabban manzon Allah kanu afdal hadhihi al ummati sun kasance sune mafi fitan wannan al'umma abarraha quluban sun fi kowa zuciya mai biyayya wa a'maqaha ilman sun fi kowa zurfin ilimi wa akallaha takallufan sun fi kowa karancin kakale a cikin addini qaumun ikhtarahum Allah ta'ala li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi mutane ne da Allah ya zabe su dan abokantaka da annabinsa da kuma aiki da addininsa a bankasa fa'rifu lahum fadlahum kusan falalarsu da fifikonsu wattabi'uhum fi atharihim ku bi su a cikin sawayensu wa tamattaku bima stata'tum min akhlaqihim wa dinihim ku yi riko da duk abin da kuka sami ikon yin riko da shi na ɗabi'unsu da addinin fa innahum kanu ala al-huda al-mustaqim lalle sun kasance akan shari'a mai gaggiya shi yasa na ce ta farki madaidaici fa innahum kanu ala al-huda al-mustaqim kaga ya kawo ayoyi ya kawo hadisai dan haka ya uwa idan an ce jama'a jama'a ana nufin abin da ya dace da koyarwar annabi da sahabbansa ko da mutum ɗaya ne akai to shine jama'a idan an ce bata shine abin da ya saba koyarwar annabi ta sahabbansa ko da dukkan duniya tana kai ba za ana ganin waye fi yawa ba kar in rutu da cewa in na zo nan ga cikin ga masallaci har waje wannan ya nuna cewa ina kan daidai kar ka rutu dan kaga mutane a wurin ka dauka suna kan daidai a'a ka abinda zaka rutu da shi ne kake kafa hujja da sannan wane ne magabacin ka sannan menene ne sancin ka ko kusancin ka da yan uwanka musulmi da kake da'awar kana da aqida irin ta wannan shine abin da zai tantance kana kan gaskiya ko kuma baka kan gaskiya to wannan abinda ibn abul iz al-hanafi kenan ya faɗa kaga kenan haɗuwar al'ummar musulmi ya zama dole shine abinda ake fifitawa sama da kowane irin abu da dan adam zai makale a kansa ya ja ya saba da yan uwansa musulmi ya zama sanadiyar rabuwar kan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da al'umma take da kishirwar ta haɗu saboda kalubalen da yake fuskanta daga wajen abokan gaba sannan min usuli ahli sunna wal jamaa asali na tara kenan daga cikin asalai na ahli sunna wal jamaa annahum la yukaffiruna ahadan bi dhanbin ba sa kafarta wani dan yayi zunubi min ahli qibla cikin mutanen da suke musulmai ma lam yastahillahu matukar mutum bai halatta shi ba yin zunubi baya kafarta mutum sai in mutum ya halatta wannan zunubin ya halatta shi yana mai sanin zunubi ne ya halatta in ya halatta shi bisa ga jahilci bai san cewa ba halal bane ba bai zama kafiri ba kun gane ku wala yaquluna la yadurru ma al-imani dhanbun liman amila ahli sunna ba sa cewa matukar kana da imani zunubi ba ya cutar da kai kaje kai ta zunubi ko mun yawan sa sun tabbatar ahli sunna zunubi na iya kawo maka cikar wurin cikar imani ko ya rage shi bai cika ba ko ya rushe shi gaba daya ya danganci girman zunubin ko kankantar sa wannan akida ce ta ahli sunna ba sa kafarta mutum dan yayi zunubi to a nan gurin ma akwai magana wanda ibn abin izzi ya kawo a cikin shirin da kirinta tawiya a shafi na ɗari uku da goma sha shida. Game da tabbatar da wannan asali daga cikin usul na ahalus sunna wal jama'a. Shi al-Imam Tahawi abin da yake wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbin ma lam yastahillahu. Ba ma kafirta wani daga cikin musulmai da wani zunubi matakar ba halatta ke ba wala naqulu la yadurru ma al-iman dhanbun liman amilahu yace ba faɗin haka. Shi al-Imam Tahawi kenan. sannan shi kuma ya ci gaba da yin sharhi akan wannan magana ta shi tare da kawo hadisai da ayoyi da hadisai har wajen shafi biyar shida ko bakwai ko takwas akan wannan matsala wanda ba zai yi karanta muku shi gaba ɗaya ba da haka a nan gurin da wanda ya sha giya da wanda ya caca da wanda ya sata duk yana mai kudurwa cewa a cikin zuciyarsa giyan nan haramun ce amma ya sha cacan nan haramun ce amma ya yi sata haramun ce amma ya yi wannan sunan shi musulmi mai zunubi ba kafiri ba amma daga lokacin da yake giya halalci ta ta halalci aka ce ga aya ga hadisi da yake ba rana kawo kawai halalci to daga lokacin ya zama kafiri haka idan mutum yi hukunci da dokar da ba ta Allah ba ya san wannan doka ba ta Allah ba ce ba yi aiki da ita kuma yana kudurci a cikin zuciyarsa dokar Allah ta fi wannan abin nan da ya sunan su zunubi ba kafirci ba idan yace wannan dokar da ba ta Allah ba daidai take da ta Allah ya zama kafiri idan yace wannan dokar da ba ta Allah ba ta fi ta Allah ya zama kafiri idan yace wannan dokar da ba ta Allah ba ya halatta yadda kasan shan ruwa halal ne ita ma halal ne to ya zama kafiri kenan wannan ka'idar da malamai suke barwa amma yace bai halatta ba ya aiki da ita amma ya aiki da ita saboda son zuciya daidai yake da mai shan giya da yace bai halatta a sha giya ba amma ya sha saboda son zuciya dokar Allah ce bata dokar wannan ba ta Allah bace bata halatta ba bata halatta ba kai aiki da ita eh, to ba dai ta halatta ba to wannan musulmi ne mai zunubi amma ba kafiri ba to saboda haka wannan usul ne cikin usul ahlus sunna wal jamaa asali na goma daga cikin usul ahlus sunna wal jamaa anna al ilma muqaddamun ala al qawli wal amal kafin mutum yayi aiki kafin mutum ya fara surutu da magana to ake ya karantu karatu ya riga magana karatu ya riga aiki daga lokacin da ka saba haka magana ta riga karatu aiki ya riga karatu to ka saba ahlus sunna wal jamaa da haka imam bukhari ya babi a cikin littafin sa yace babun al-ilmu qabla al-qawl wal amal babin da yake cewa a ilmantu a karantu kafin a zo a yi maganar baka kafin a zo a yi aikin gabbai kuma ya kafa hujja da fadin Allah ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum waɗannan usul ya yan uwa ba su kadai bane ba usul ahlus sunna wal jamaa galibin su na tiro su ne a cikin wannan karamin littafi na bayanin usul itikadu ahlus sunna wal jamaa na imamu ahmad dan hanbal na zaɓen shi saboda lakabi da duk ahlus sunna suka yi tun daga zamanin su zuwa yau cewa imamu ahlus sunna wal jamaa ne sannan maganganun nashi gaba ɗaya ɗansa Abdullahi ya tattara waɗansu kuma za ku same su a cikin littafin al-Imam al-Lalaka'i sharhu itiqadi da ahlus sunna wanda ba. waɗansu za ku same su a cikin littafin al'ibana na Imam Ibn Babba. waɗansu za ku same su a cikin littafin ash-Shari'a na Imam al-Azurri waɗansu za ku same su a cikin littafin al-iman na Abu Ubaida waɗansu za ku same su a cikin littafin as-sunna na al-Imam al-Khallal waɗansu za ku same su a cikin littafin as-sunna na shi kansa Abdullahi ibn al-Imam Ahmad ibn Hanbal waɗansu za ku same su a cikin littafin al-iman na al-Imam al-Barbahari galibi kuma za ku samu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya yawaita magana a kan su a bangarori daban-daban na littafin ba su kaɗai bane ba amma na zaɓi wannan goma dan in mayar da su sune makomar mu mun ya da ahlus sunna wal jama'a ne sune marja'i kotun mu dan shine abin da musulman farko suka rayu a kai ya rage na ayoyin da aka sha musu akan waɗanda aka sha bamban wajen fassara su waɗannan ayoyi guda uku irin su suratul ma'ida da ayata 44 karshen ta kenan da ta arba'in da biyar, sai ka ketare ta arba'in da shida, sai ka je karshen ta arba'in da bakwai. wato man lam yahkum bima Allah ko ulaika humul kafirun da kuma ya wallahi yahkum bima Allah ko ulaika humuz zalimun da kuma man lam yahkum bima Allah ko ulaika humul fasiqun bari mu karanta kowace ita kadai a yadda take ta farko ubangiji ta ala ta inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur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 malamai sun yi saɓani mai yawa amma bari mu ɗauki guda ɗaya shine shin azzalimuna na alfasiqun jinsin mutane ne guda ɗaya da aka siffanta su da haka ko kuma na daban na daban na daban waɗansu malamai suka ce gaba ɗaya gaba ɗayan waɗannan sifatun li wahid siffofi ne na jinsin mutane ɗaya Shi ne dukkan wanda ya hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba shi kafiri ne sannan kuma shi azzalimi ne hukunci da ba da abin da Allah ya saukar ba bayanin jinsi kafiri da ya zama kafiri kuma dama kafiri kuma azzalimi ne tunda Allah ya ce wal kafiruna kuma zalimun to nan ya zama azzalimi sannan kuma shi fasiki ne tunda an ce su kafare makomar masu wuta to Allah ce wa amal ladina fasaqu fa ma'awahum an-nar to dan haka sifa ce ta jinsin mutane guda ɗaya shine duk wanda ya hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba shi kadai azzalimi ne shi kafiri ne shi fasiki ne wannan magana ta farko cikin maganganun malamai kenan magana ta biyu waɗanda suka ce a'a muwafaqat ne limusufin muta'addid الكافرون دبان الظالمون دبان الفاسقون دبان akwai halin da zai ya zama kafiri akwai halin da zai ya zama azzalimi akwai halin da zai ya zama fasik aka ce menene hujjar ku suka ce yayin da zai zama kafiri shine a halaye guda uku na faɗi su cikin rububi amma yanzu saboda isar da sako sai a ware su da idan mutum ya hukunci da dokar da ba ta Allah ba yana ganin ya halatta yi haka shi a wurin halatta ne kawai ko ka dauki da Allah ko ka dauki da duk ɗaya ya halatta to a lokacin ya zama kafiri idan mutum ya aiki dokar da ba ta Allah ba yana itikadin wannan dokar da ba ta Allah ba daidai take da ta Allah kansu daya ba wanda take wata ya zama kafiri idan mutum ya aiki da dokar da ba ta Allah ba yana itikadin wannan dokar da ba ta Allah ba ma ta ta Allah to waɗannan sune za ka karanta musu wa mallami hakun bi ma'azar Allah wa laika umul kafirun an gane ku To, amma wanda ya aiki da dokar da ba ta Allah ba, a zuciya da ta Allah ita ce mafi kinciya, amma sai ya aiki da dokar da ba ta Allah ba don ya zalunci wani don yana jin hausin wani, ya ɗaure shi ba da haƙƙinsa ba, ya kwace masa dukiya ba da haƙƙinsa ba, amma a zuciya san abin nan da ya sunan shi sako, kuma ya san yawa wani adalci wajibi ne kuma yana kudurin haka, to wannan shi ne kolaifin zalimun. wanda kuma ya aiki da dokar da ba ta Allah ba ya san ta Allah ita tafi a zuciya yana kudurin haka amma ya aiki da dokar da ba ta Allah ba dan son zuciya ya aiki da dokar da ba ta Allah ba dan ya karɓi rashawa da cin hanci to shine ko laika hul fatikun suka ce in ka kalli siyakin ayar haka zaka fita domin a siyakin ayar faɗin inna anzalna taurata fiha hudan wa nur ya samo asali ne daga abin da ya wuce a can baya ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa min alladhina hadu sama'una lil kadhib sama'una li qaumin akharina lam ya'tuk يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فهذا كما لمن يهوداني سكا يزن wani يزن cikin sun rikita hukuncin a taura a cikin a taura an ce a jefe amma sai sai ga manya na yanzu na sai aka ce a canja shi da jefewa duk wanda ya yi zina dai a zo a goga masa gawayi ko toka a fuska a dora shi akan jaki a yawo da shi a kasuwa a yi masa dariya su sai a mayar da shi gida sai suka zo wajen annabi su yi fatawa suna jiran annabi kuma ya ba su wannan hukuncin da son zuciyar ya kyale abin da wahayi ya sokar saboda haka suka cewa in ya ba ku abin da shi kuka je nema ku karba in ya ba ku wani abin da ba wannan ba ku kyale masa kayansa a jerin sa ne har aka zo inna anzalna taurata fiha hudan wa nur kaga anan gurin suna ganin wannan abin da suka musanya na ukubar sana a madadin jifa sai suka musanya ta da mai goga gawayi a fuska da tsora mutum akan jaki a yawo da shi to sai mai da suka bari amma idan ka dauki katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal ayn bil ayn wal-anfa bil-anfi wal-udhna bil-udhna was-sunna bil sunna wal-ruha qisas wa anta tasaddaqa bihi fa huwa kafaratun lahu to kaga anan gurin an kawo dokar an shimfiɗa ta ana ba da labarin dokar akan yahudawa amma kuma ta zo ta shafe mu to duk waɗanda ake faɗa a lokacin sun yadda daidai in kaga mutum ya saba dokar to ya saba ne dan yana son ya zalunci wani tunda an yi maganar kisan kai an yi maganar yanke hanci an yi maganar yanke hannu a abin nan yanke gutsuri a mutum hanci ko harshe ko wani abu duk mutumin da kai wa wannan dan ka zafi dan wani dalili ba za zalunci kai to kuma sai aka zo kai kuma za a yi maka kisasi sai alƙalin ya canja maka da wani abin da ba kisasi ba saboda dama yana jin haushin wancan kaga hulai kan mun zalimu to su kuma wadancan wali yakum ahlul injili bima anzalallahu fi wa man lam yakum bima anzalallahu ulaika hum fasiqun shine suka ce shi kuma wannan akan mutumin da ya karɓi rashawa saboda su malaman da ayat da take magana akan su sun shahara wajen karɓar rashawa da cin hanci kaga waɗannan sune maganganu na malamai magabata ko da fil kuma ahlus sunna wal jamaa tun daga da haka abdullahi dan abba zai tafi tun daga da haka imam bukhari ya rubuta littafin sahih bukhari akai yayi babu yace babun kufrun duna kufr yace babun zulmun duna zulm babin da yake magana kafircin da bai kai babban kafirci ba babin da yake magana akan zaluncin da bai kai babban zalunci ba babban zalunci kafirci kenan karamin zalunci kuma aikin sako kenan babban kafirci ya zama fita daga musulunci karamin kafirci ya zama ne wato ayyukan sako kenan imam bukhari kan wannan yayi babu cikin sahih bukhari kan wannan abdullahi da 'Abdullahi faɗa kan wannan imam ibnu kasir ya fassara tafsirin sa kan wannan kuma ya koya daga makarantar shaykhul islam ibnu taymiya saboda haka wannan ita ce silsila ta ahlus sunna wal jama'a ba'dhum akhidhun bi riqabi ba'd dhurriyatan ba'dha min ba'd suna tare da juna kan wannan fahimta daga yanzu idan na zo na ce dukkan wanda ya hukunci da ba da wani abin da Allah ba Allah ya saukar ba ko da ya yadda a cikin zuciyarsa na Allah shine yaji ya zama kafiri to fa na sabawa tun da kansa sai har zuwa yau ba ni da wani magabaci a baya in ka ga na samu magabaci a baya to cikin mu'tazila ne ko alkawari wanda su kuma yana daga cikin manhajinsu dukkan wani mai aikin sako kafiri ne to kaga wannan ba manhaji bane na ahlus sunna wal jamaa tun da ga gamidiyya ta yi zina da ta tuwo manzon Allah yayi mata sallah kuma tubar da ta yi shine ta zo ta ce ta bayar da kanta a tsarkake ta inda kafirci ce da sai ta wannan ta kalmar shahada saboda haka waɗannan shine abin da ya kamata duk mai lura da nutsuwa ya yarda su kan wannan al-imam salih bin بن al-sheikh muhammad salih bin عثيمين ya yi dogon sharhi lokacin da yake sharhin kitabut tauhid na Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab za ku ga wannan a cikin alƙawarin mufid ya yi dogon bayani kan wannan al-Imam Ibn Baz ya magana akai kan wannan Sheikh Nasiruddin Albani ya yi dogon sharhi akai lokacin da waɗansu matasa masu zafin kai suka same su kan cewa sai an kafirta ko an fitar da irin su Sayyid Qutb daga cikin musulunci irin su Hassan al-Banna daga cikin musulunci saboda manhajin su ya saba na ahlus sunna wal jamaa yace kasancewa sun saba manhajin ahlus sunna a tsarin da'awa wannan haka ne amma ba za mu ce musu kafirai ba ba za mu fitar da su daga cikin musulunci ba kan wannan dukkan ahlus sunna suka tafi akai dan haka anan gurin ban ga dalilin da za ku zo kuna ta rigima akan abin da bai saka kara ya karya ba kan abin da in kun koma kan littattafai a natsi za ku iya samun waraka a cikin sa kuma anan gurin nake so ku gane wani abu guda daya ka'ida ta addini ba kayan gidan wani mutum bane shi kadai balantana ya ce ya bi mu san shi addini kaya ne na kowa da kusa. duk mutumin da zai dauka 'yan uwansa musulmi ba su fi ya fi su san addini to a anan gurin yayi tafkiya ta kansa Allah kuma ya ce bala ga ko an fusa ko a nan bai bari ta yake nan na biyu a adalci na malaman na malaman suna irin wanda muka gada dukkan wani malami da zai magana kan addini a kowane zamani yake in dai malami ne shi ba annabi ba to yakan ɗauki sauran malamai 'yan uwansa ya kasa su gida uku akwai waɗanda ya yarda sun fi akwai kuma waɗanda ya yarda kansu ɗaya fi da su akwai kuma waɗanda ya yarda shi ya fi su hankali da adalci da shari'a da lafiyayyen tunani shi ne mutum ya yarda da wannan kasan gida uku amma idan na ɗauka dukkan mutane ne da su kanmu ɗaya to wannan shi ne rashin hankali idan na ɗauka kuma dun na su a tara duk malamin barna dun na su ni Ja'far a tara duk malamai a Kano na ahlus sunna gaba ɗaya na su ni Ja'far to wannan yana nufin kamata yayi a samun mari a kai ni gidan kurkuku ba ni amma idan na yadda akwai waɗanda sun fi ni akwai waɗanda kanmu ɗaya kuma akwai waɗanda na fi to wannan shine adalci kuma shine abin da ya kamata kuma ga ka'idar ilimi ita ce a fagen ilimi zan iya finka zan iya finka kaiwa ne idan eh, to ina da fifiko a kanka a mas'ala ɗari da za ka tauna a kanta amma a samu wata mas'ala ɗaya ka fi ni gogewa a cikinta duk da na fi ka kan ɗari to in na zama malamin ka kan ɗarin kai kana iya zama malami na kan wannan guda ɗaya ka'idar ilimi haka ce amma in ɗauka na fi ka akan komai da komai shi ma wannan nau'i ne na junun na dan rashin hankali rashin hankali in dauka akan haka cewa na fi kowa akan komai saboda haka duk wanda zai taɓa wannan mas'ala a matsayin ku na masu hankali da Allah bai wa basira abin da ya kamata ku kalla da shi ke shin ya fi kowane malami cikin malaman garinsa ilimi shin ya fi kowane malami cikin malaman garinsa tsoron Allah da takawa shine sayyidul muttaqina shine imamul zahidina shine abarrun nasi qalban wa amaquhum ilman ban tsammanin wani mutum zai fito ya karfin hali ya faɗa haka in ubangiji ta Allah ya bashi basira kuma yana karanta tarihin magabata kuma yana cin moriyar abin da ke karanta na tarihin magabata ta yaya zan samu natsuwar cewa ni dinnan duk abin da na faɗa ɗari bisa ɗari daidai ne babu kuskure a cikinsa amma duk abin da wani wanda ba ni bai faɗa kuma kuskure ne babu gaskiya a cikinsa ta yaya zan yi in ware wata matsala in ɗauka ni ne malamin kowa a cikinta tsakanin sa'annina da waɗanda nake da waɗanda suka fi ni duk wanda ya wannan tobewa kansa adalci ba wannan shine abin da nake so in faɗa muku a matsayin amana kuna da muhimmanci a wurina ko al'ummar jihar Borno ko nan East gaba daya ina jin kimar ku da darajar ku a cikin zuciyata nakan ji farin ciki duk lokacin da na zo muke tare cikin tafsiri ko cikin kiyamul laila a cikin azumi ko wajen azumi saboda a yanzu dai da wuya ka samu wani gari babban birnin jihar, da ubangiji ta'ala ya tara masa taron matasa waɗanda suke son sunnar annabi irin nan garin irin nan garin amma ba abin da ya lalata al'amuran ku sai wannan matsalar da ta kawo muku kai wanda kuma an ki a tsaya a wurin ta hanyar ilimi kawai son zuciya sannan kuma kowa na tattaunawa a cikinta da wanda ya karatu da wanda bai karatu ba to wannan shine babbar musibar da ya kamata ku kalle ta da idan basira matsaloli ne guda biyu aikin gwamnati da an gina shi ne akan waɗancan matsaloli da na faɗa na wallahi hakun ga zala wala kamar kasu mu kun ji bayanin malamai akan ko mutum ya dauki littafin alƙalin sai na ibn usaimi ne duba ya duba sharhin kitabu tauhid wani sharhi ya ga dama ya dauki bukhari ya dauki muslim ya karanta abwab din kadai kai duba ko da kashful mutawari wanda abwabul bukhari kawai ya dauka dan ya fitar da fikihun bukhari mujalladi daya yaga kowane babu da imam bukhari ya kulla ne masan sai ya magana ahlus sunna wal jama'a kuma ya kai ka fahimci maganar ahlus sunna wal jama'a a wurin wani malami ba a ilimi daga ni da littafi kai tsaye sai malami ya dora mu sai malami ya dora mu zai iya bugun kirji in yi alfahari ba wai alfahari da na yi karatu ba yin alfahari da cewa kitabut tauhid da na karanta ubangiji ta ala sa jama'a da dama suke jin ko su saurare shi kafofin watsa labarai daban-daban malami na da ya fara karantar da ni shi tun kafin in tafi wajen ne Sheikh Abubakar Jibril yanzu shi ne Sheikh Imam na Jami'ar Bayero a Kano kuma ya ya kammala karatu a jami'ar Madina tun 1970 wani abu babukan da ban karanta ba da je kuma na karasa a wajen wani malamin da yake karantar da mu a masallacin jami'a Sheikh Muhammad ibn Abdullah Gunaiman to kaga ni zan buga wannan dan girman Allah ka faɗi malamin da ya karantar da kai kitabut tauhid daga farkon zuwa karshen sa wanda shine mafi zama jaririn littafi a cikin littafi na akida a duniya cewa ga malamin da shi ne ya ɗora mun tuyen tuyen daga farko har ƙarshe ni yanzu ga abin da na faɗa kuma yana nan da za a iya zuwa a ji a sami shi a ce ka karanta da Jafar ya ce a ah, Jafar ƙarya yake ko in ana son ma a bore za a iya zuwa a sami shi a shi. na yi wannan karatun tsakankanin 1986 87 har zuwa 88 kafin in tafi jami'ar musulunci a 1989 alaƙi ta jamhuriya a littafi a makaranta a cikin aji aka rika karantar da mu makarantar shi da sauran littattafai na addini da sauran littattafai na hadisi da sauran to amma ya kasance dan nayi high fulani ko kuma dan nayi diploma na iya buɗe littafi in karanta in dauko waɗansu fatawa da ban fahimci me aka ce ba wallahi wallahi akwai abubuwan da zaka ji mutum yana karantawa a kasar kana jin tausayinsa saboda ka san ba larabcin ba daidai ke karantawa ba to ya za a iya fasara daidai to amma abubuwa ne ake yi da sunan nasiha cikin addini da haka kaga maganar aikin gwamnati duk abin da za ka fojar shine wadancan ayoyi da muka magana kan su maganar karatun boko da za ta yi haramun ne abin da na faɗa abu da rana asabar ina bauchi asabar da ta wuce har lahadi na ce menene haramun din boko dai abu biyu ne a cikinsa akwai na uku abu na farko shine kimiyyar da fasahar da sciences haɗa kaza da kaza da haɗa kaza da kaza wannan basirar wannan kimiyyar da za a kera inji da za a yi gini da za a yi noma da za a yi kaza da ita koyan shi wannan ɗin shine kafirci idan wannan ne kafirci duk mai gyaran rediyo a garinka duk mai gyaran talabijin duk makanikin inji na mota ko na mashin ya zama kafi duk manomi da yake noma yake zuwa ya sa taki irin nashi na gida shi ma ya zama kafi duk mai makaniza da fashi ya zama kafi kenan wannan shine kibiyar to abu na biyu shine yaran da ake koyan wannan din da shi yaran da ake koyan shi wannan kimiyyar da ita da turanci ake karanta geography da turanci ake karanta physics da turanci ake karanta mathematics da turanci ake karanta biology da turanci ake karanta chemistry to shi turancin da aka koyi waɗancan fannonin na ilimi da shi shi yaran turancin shine kafirci idan shine kafirci kai mai ya mayar da hausar da kake magana da ita ko kanurin da kake magana da shi addini wancan yare ne wannan ma yare ne bari sai na gama bari sai na gama me ya mayar da wannan ya zama addini ya rage saura abu na uku abu na uku shine wato hanyar karantarwar ya zanto an cakuɗa maza da mata don a karantar da su to wannan zaka iya samun kuskure a cikin hanyar karantarwa cakuɗa maza da mata a karantar da su kuskure ne namiji baligi mace baliga ka haɗa suka karantar da su kuskure ne to a a nan gurin lokacin da na tashi zan kawo gyaran zan soki yaran ne ko zan soki ilimin ko kuma zan soki hanyar da ake bi a yaba da ilimin hanyar adalci shine a nan gurin sai in ba hanyar da ake bi a karantar da ilimin in ce ita ce ba ta da kyau amma asalin yaren ba zan ce masa kafirci ba dan yare da turanci da jamusanci da cananci da jafananci da hausa da kanuri da babur da kowane irin yare baya da alaka da imani ko kafirci abin da yake da alaka da imani ko kafirci shine aqidar zuci da muka bayyana ɗazu da maganan harshe da aikin gaba amma ba yare ɗaya kenan sannan abu na gaba daga cikin abubuwan da ya kamata mu lura su bari in gama bari in gama abu na gaba daga cikin abubuwan da ya kamata mu lura da su menene sabubban da suka haifar da wannan sabubban da suka haifar da wannan suna da yawa daga cikinsu akwai abin da ake kira hubbu zuhur na ɗaya kenan na biyu akwai abin da ake kira ƙillatul ilmi na uku abin da akwai abin da ake kira albada'u bil furu' qabla tahqiq al usul na hudu akwai abin da ake kira al katalu wa hubb at taqallus min al mas'uliyya na biyar التعاون مع الاعداء نفس دراج المسؤولية نفس دراج المسؤولية بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارك من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من أضلنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل قيل بالكتاب لتسجدن في الأرض مرتين ko ta hanyar wani ya maka addu'a ka samu kakan samu karatu ne ta hanyar kayi kuma kakan samu ta yayin da kai shi kayi dan neman yardan Allah dan ka tsere daga gidan wuta ka sami shiga gidan aljanna dan ka ta al'ummar ka da take cikin halin kakani kayi kun lura ku ga matsalar da muke cikin al'ummar musulmi a wannan ƙasa da bala'in da muka fuskanci kanmu a shekara bakwai na wannan bakin da muke ciki babu abin al'umma za ta ginu da shi wanda ba aka karya mu da shi a kan gaba a daidai wannan lokacin ko muke yaƙar kanmu muke cin dunan junanmu wannan wani irin addini muke yi me za mu je mu faɗawa Allah idan mun mutu akan haka wata hujja a yau ko ni ko kai ko shi ma iya bajewa a nan min yi surutu me yin zage zage mu bakanta rai ga wanda muke son mu bakanta ka je ka kwanta ka mutu ko in je in kwanta in mutu wane ne cikin wanda yake tare da kai duk wannan taron ba za ku tunana mun komai a wajen Allah ba ko wannan taron nan ko na bauta ko na Kano ba wanda zai tunana mun wani abu ko shugaba ko wanda ake shugabanta da haka nakan faɗa abu ne da nai imanin gaskiya ne ko da wannan zai zama sanadiyar mutuwa da haka a nan gurin da haka a nan gurin nake jan hankalin ku matasa duk wanda ke da shekaru ashirin ashirin da biyar ashirin da shida da bakwai yana da sauran kallo a Najeriya ba abin da ya kalla. Idan muka kalli irin matsalolin da suke fuskanta mara umar musulmi mu duba mu ga yadda gaba ɗaya aka kasa mu daga cikin harkar duk wani abin da ya shafi ƙasar nan. Mu duba mu ga ban arzikin ƙasar nan arzikin man fetur ɗin daga noman da iyayen mu suke yi. Noman gyaɗa da wake da auduga aka haƙo man fetur ɗin. Tare da haka tare da haka aka je ake aka zo ana kassara mutane kokarin kaskantar da mu da wulakantar da mu a daidai lokacin da ya kamata mu din ya kasance mun fi kowa fahimtar me ake ciki amma daidai lokacin muka fi kowa gabana. a hakikalin gaskiya a hakikalin gaskiya abubuwan da duk ake ciki irin waɗannan ni na tabbatar cewa ba ababai ne da za su faranta wa manzan Allah rai ba inda yana duniya ba ababai ne da za su jawo mana yardan ubangiji ba da haka ne addu'a ta tun farko zan mai ta yanzu na yi addu'a ta tun farko kuma zan mai ta yanzu na roƙi ubangiji cewa duk abin da za mu ce da abin da za mu aikata in wanda zai zanto ya dace da ya ne ubangiji ta ya dawo da mu a kai ya kashe mu a kai duk abin da zamu ce ko mu aikata in ya dace da koyarwar manzon Allah ubangiji ta ya dawo da mu a kai ya kashe mu a kansa duk abin da zamu ce ko mu aikata in mun yi dan mu mona na wani dan mu ci mutuncin wani ya Allah karka sanya albarka a cikin sa ya Allah karka sanya albarka a cikin sa kuma abin da nake jan hankalinku karatu dai sai an yi shi duk wanda bai karatu ba wallahi ya tuji kansa salamu alaikum